Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A wannan bidiyo insha Allahu na zo mana da updating akan Bloom. Kamar yadda aka sani Bloom dai ɗaya ne daga cikin mining wanda ake kyautata masa zato kasancewar yana da tsare-tsare masu kyau da kuma inganci. Hakan ne yasa mutane da yawa ake ta magana a kansa sannan kuma aka ba shi yarda ɗari bisa ɗari domin insha Allahu yana daga cikin project wanda za a samu kuɗi da shi fiye da yadda aka samu kuɗi a docs. Saboda haka ku tsaya ku kalli wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe domin ganin wannan updating ɗin da za mu yi bayani a kansa domin zai ba ku dama ku ƙara samun wasu points masu yawa wanda za su ba ku dama ku tara mai ɗan yawa a cikin bulum Kun san dai yadda tsarin sa yake ba ake samun sa yadda ya kamata ba. Amma yadda kuka tsaya ku kalli wannan bidiyo har ƙarshe za ku amfana da shi sannan kuma za ku samu ƙarin point a cikin bulum ɗinku. Da haka yanzu idan wannan shine ka na farko ka tabbatar ka danna mana alamar subscribe idan baka yi subscribe ba. Idan kuma ka yi subscribe to ka yi like na bidiyon nan kuma ka yi share ma domin wasu amfana. Yanzu da farko buɗe cikin bulum ɗinmu kamar yadda aka sani. Bayan ka shiga cikin bulum ɗinka kamar yadda kake gani to zai kawo maka wannan waje da kake ga sai ka danna launch bulum. Yauwa bayan kun shiga cikin bulum ɗinku za ku ga ya kawo muku wannan waje kamar yadda kuke gani. To ga waɗanda ba su fara Bloom ba, har yanzu akwai sauran lokaci domin shi ma a September ake tunanin za a yi launching ɗinsa ko ce release ɗin ɗinsa. Don haka za ku iya farawa, link ɗinsa yana ƙasan bidiyon nan description. Ba yi da wahala, shigowa ake ake famin wato a danna nan idan ya awa takwas ko bakwai da wani abin sai ka zo ka claim. Sannan kuma akwai game da suke bayarwa wanda shi ma dai duk wanda yake sai ya riga ya sani. Yanda game yake idan kuka danna cikinsa kamar haka, waɗannan abubuwan za su na fitowa sai kuna dannawa amma kar kana dannawa. Bob. Bom za na iya danna dai ƙanƙara wanda ita ce tana kamar maka su. Idan ta kamar masu, sai ka zo ka bi wan by kana danna su. To haka dai ake yi domin a tara. Duk da akwai hanyoyin da ake amfani da wato eh, bot wanda zai na yi maka komai da kansa wanda shi ma dai mun yi bayani a kansa duk da dai ba wai ingantacciyar hanya ba ce amma wanda suke so za su iya gwada. Dama hakan faɗa tun a wancan ma farkon bidiyon yauwa. To yanzu dai wannan shi ne yadda ake yin game ɗinsa. gashi nan kamar yadda kuke gani to yanzu wannan ba dai bayan ka gama kowane gem to haka za ka gani idan kana so ka sake buga sai ka danna nan idan ba ka so kawai sai ka yi back domin ya koma da kai wato baya to kun ga yanzu a cikin gem ɗin guda wato guda shida yanzu saura guda biyar to wannan haka yake to abin da muke so eh abin da muke so mu nuna anan shine wato wannan wajen add ɗin mutane da yawa ba sa la'akari da shi ko wasu ba sa lura da shi Shi ne dalilin da ya sa ma kawo muku domin idan kuna amfani da shi to za ku na samun ƙarin point. Saboda haka za ku shiga nan inda aka rubuta an nan wurin idan kun shiga to za su jero muku jerin wato tax wanda za ku yi domin su ƙara ba ku point. Kun ga yanzu wannan na farkon idan kuka yi za ku samu point guda ɗari biyu da hamsin. Haka shi ma wannan idan kuka yi za ku samu point ɗari biyu da hamsin. Sannan ba iya wannan ba ne kaɗai. Akwai su kusan guda biyar. Akwai na on chain ɗin, akwai social sannan akwai academic. Haka zalika idan muka janyo nan wurin za mu ga akwai friends sannan kuma akwai family. To kun ga za ku bi su one by one Idan ka shigo new ɗin nan ka yi, wato wannan sabi ne suka sa su to za ka yi su. Bayan ka gama su za ka iya shigo wannan wajen wancan ɗin ka taɓa shi, shi ma za ka gani. To shi connecting wallet ne. Idan ba ka yi connecting wallet ba za ka iya yi. Shi ma idan ka yi akwai wato point ɗin da za su ba ka wanda na wannan connecting wallet ɗin da ka yi. Wanda shi connecting wallet ɗin ko bai nuna maka ta nan ba to za ka iya shiga ta nan ƙasa ga inda aka rubuta wallet. Za ka iya shiga ta nan kai yi connecting wallet ɗinka. wato wallet ɗinka wanda idan kai connecting shi ma akwai point da za su baka haka zalika idan muka yi ɓangaren wato social idan muka shiga za mu ga su ma akwai point ko in ce akwai wato tax tax shi nan da kai follow ɗinsu a wajaje daban-daban wani za su baka casa'in wani casa'in shi nan duka dai kusan casa'in ne kuma suna da ɗan yawa to kaga duka sai ka bi su sai ka je ka yi haka zalika idan muka duba ɓangaren academy nan kenan idan muka shiga shi ma akwai wannan za su iya baka ɗari biyu da hamsin wannan ma wannan ma haka dai duk gashin nan duk zaka bi kai su one by one wasu ɗari biyu ne ma duk kaga idan kai zaka tara da ɗan yawan su sannan idan muka janyo nan ɓangaren muka taho akwai ɓangaren friends to idan muka shiga shi ma akwai wanda ka ga nan idan ka invite mutum kamar goma zaka samu guda ɗari biyu shi ma to misali gashi mun kira nan saboda mun riga da mun invite mutum goma haka zalika haka zalika idan wani one friend ma ka invite to shi ma shi nan idan ka danna nan wurin za ka yi ga shi nan. Sannan idan muka ɗauko ma ɓangaren farming nan wurin muka shige shi kamar haka to shi ma akwai tax tax nasa wanda za ka yi kuma shi ma ka samu kamar dai yanda kuke gani. Bayan ka shigo shi ma kuma akwai wannan wanda za ka yi claiming ɗinsa idan ba kai ba za ga ba ka dama haka zalika wannan. Sannan ga wani ma shi ma za ka samu guda dubu to shi ma shi nan already mun riga da mun yi to mun samu to. yanzu idan muka gama da shi muka dawo home muka dawo ɓangaren home to za mu ga kun ga haraji dubu ɗari da wani abu haka ma akwai sauran tax tax wanda ban yi ba to da haka ku yi ƙoƙari ku shigo ku zo ku yi wannan wato tax ɗin nan saboda a nan za ku ƙara samu da ƙara taruwa kasancewar yana daga cikin project masu kyau wanda ana kyautata musu zato kuma idan kuka yi kuka tara to insha Allahu da zarar an yi za ku samu abin da kowa zai samu insha Allah to wannan dai shi ne. Da haka wanda bai fara bulon ba har yanzu akwai lokaci. Akwai link ɗin a description a shiga a je a fara. Ga waɗanda ba su fara ba, wanda kuma suka fara zai ci gaba da yi. Allah ya ba mu sa'a. Na gode.